أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشي لغوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da 11 ga watan shida shekara da goma 2017 a wannan masallaci na Mus'ab bin Umair a wannan layi na Samarot a gidan Alhaji Bello Gwiwa a cikin wannan gari na Sokoto binnin Shehu inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani ina roƙon Allah madaukakin sarki Allah ka sa qur'ani ya zama sababin tsiran mu duniya da lahira kafin mu fara karatu akwai tambayoyi da ya kamata a ce an amsa wasu ƴan uwa sun rubuto a karmakan Allah bismillah assalamu alaikum warahmatullahi muna da tambayoyi kamar haka ta daya yake cewa Allah gafarta malam zan yi qiyamul laili da tarawih a raka'a goma sha ɗaya sannan in raba su farkon dare in yi rabi ƙarshen dare in yi rabi zai iya mai tambaya yana cewa zai iya yin wato raka'a goma sha ɗaya a tarawi da kuma wato sallar tahajjud kenan ko ya raba ya wani bangare na wannan sannan ya raba ya wancan bangare zai iya ba laifi akan wannan tambaya ta biyu yana da roƙon malam Allah ya kara maka imani sannan shi ne ya yayi caca ya samu kuɗi sai riga da kuɗin caca yayi sallah da ita ya sallar shi tafi mutum ne ya siye ya yi caca ya samu kuɗi da me da kuɗin caca sai ya sai riga ya yi sallah ya sallasa ta yi ko ba ta yi ba tambaya yake yi ta yi domin hukuncin cacin yana nan Allah zai kama shi sallah kuma shay'un akar ne fa man ya'mal tsada zarratan khairan tana nan wa man ya'mal tsada zarratan sharran tana nan wancan hadisin na inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa min da yawan mutane ma'anar da suke bashi ba ma'anar hadisin kenan ba ana cikin sallah barawo sai zira hannu cikin aljihun wani ya sato kuɗi sallarsa ta yi koma ba karuwa ce ta tara kuɗi ta tafi aikin hajji da kuɗin karuwanci da ta je aikin haji da kuɗin karuwanci idan ta yi aikin hajjin Allah zai karɓa ko ba zai karɓa ba zai karuwancin ta she'un akhar sannan aikin hajjinta she'un akhar ne wani abu ne nawa na daban da haka shi ya ji tsoron Allah ya tuba ya daina ainihin wato cacar ɗaya kenan sannan na biyu ce yi ba mamaki lokacin da yake cacar wa'azi da karkaɗi da kashedi bai zo masa ba da aka ƙa'ida na faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa da aka yi tsoron Allah ya dade kofa daga nan kare bari ainihin wato abin ya ci gaba wannan shine wallahu a'lam na'am tambaya ta gaba yake tambaya na ga wasu malam ina tambaya ni ne ban yi aure ba sai na yadda sai kuma na tuba da na tuba ba a kama ni ba zan je ne sai ainihin haji na bulala ko koya mutum ne ya yi zanabi ya aure ba watakila sai ya ji ana wa'azi sai ya tuba to dole sai ya ji ya kai kanshi an masa haddi na bulala ko ya abin yake to kullum yana daga cikin sunayen Allah akwai asittiru mai rufin asirin bayi da haka za ga ita shari'ar musulunci kofar da ta buɗe kullum so take a guje ma laifin ma ba ma afkawa shi yasa wajen kama mai laifi a shari'ar musulunci za ka ga kafin ƙa'idojin da take sawa a cika sharaɗi gurin kama mutum yana da wahala shi yasa maqasidin shari'a guda biyar ne na farko Allah ya aiko annabawa da addini don a tsara addinin shi kanshi ɗaya kenan sannan na biyu don a tsare rayukan mutane na uku a tsare dukiyar mutane na hudu a tsare mutuncin mutane sannan na biyar akwai addini to yana daga ciki ir tsara mutuncin mutane shi yasa aka sanya hudu haddi na kazafi yanzu a ka'ida ta shari'ar musulunci da zaka zo ka ga wani yana zina kiri da mudu ka ganshi. amma idan ka faɗa cewa wani yayi zina ba za ka iya kawo shaidu guda hudu ba da za ka tabbatar da abin da ya faɗa ka fa gani fa amma da za ka fito ka ce wani mazinaci ne sai an kwantar da kai amma bulala tamanin don kiyaye mutuncin mutane to saboda haka duk mutumin da ya samu kanshi cikin wani aiki na banna wanda babu wanda ya sani wannan tsakanin shi da Allah ne sai ya ji wa'azi sai ya tuba to shi Allah madaukakin sarki annabi ya faɗa ya ce Allah yana farin ciki da tubawa fiye da mutumin da ya shiga cikin daji irin dadin ka kungurmin ihun ka banza din nan yana haya akan dabba akan ta akwai abincin shi da abin shan shi sai ta kubuce masa yazo kawai ya zauna yana jiran ta Allah ta kasance kawai can sai ga ta Allah ya dawo masa da ita saboda tsabar farin ciki da ya tage sai ya ce Allahumma anta rabbi wa ana anta abdi wa ana an anta anta abdi wa ana rabbuka yace Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka annabi yace yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to shi yasa yana daga cikin jin kai da tausayi da rahama ta Allah idan mutum yayi aiki mara kyau ya tuna cewa wannan aikin mara kyau ne ya tuba ya gyara Allah madaukakin sarki sai ya canja aikin mara kyau sai ya mayar da shi mai kyau wannan yana daga ciki wa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim wa kana Allahu ghafurur rahima saboda Allah mai gafara ne mai jin kai ne shi yasa kullun nake faɗa na ce mu gode ma Allah da yake da sifa kamar haka attawwabu ne mai yawan karɓar tuba ne algafuru ne mai yawan gafarta zunubi ne da yadda zunubin yema dindimi sannan kuma algafaru ne mai yawan gafarta zunubi da yadda zunubin ya maimaitu sannan kuma Allah alwadudu ne masoyi ne dan ka masa abu ka tuba ka koma gurinsa yana sanka ka bai sa kubata shi yasa masu laifi na faɗa na ce iri biyu ne akwai inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirina dan haka mutum in yana daga cikin wanda za su abu ya gane ba daidai bai ya sauri ya koma ya risana ya risana wa Allah subhanahu wata'ala wajen neman tubarsa to babu yadda za a yi sa saba da Allah subhanahu wata'ala da haka malaman da suke cewa mutum ya yi laifi ya tuba ya gane cewa ba daidai bane ya dawo gyara wannan kaman isgili ne da Allah ni ban daga cikin masu wannan fahimtar duk lokacin da kai kuskure ka gane ba kuskure ba ka gane cewa kayi ba daidai ba to kai kokari kai sauri ka koma wanda insha Allah in an zo ayoyin da suke maganan tuba da idanin Allah za mu faɗa da wannan matsalar ƙwarin gasken gaske wannan shine kuma Allah ya karɓi tuban mu kuma ba wanda ba shi da kusakurai kowa ya kokarin ya gyara kusakuransa mu je ta gaba sai tambaya ta ƙarshe kana malamin ko Allah ya ƙara maka ikhlas ya ce tambaya yana son da Allah malam ya samu lokaci akan wannan sufofin munafikai babu lokaci yin shi cikin tafsir da Allah a samu lokaci a yi mana lokaci a kan to insha Allah a yi haƙuri ina ganin sai mun juya ɗaya bayan shafin idan mun je kan alladina yanquduna ahadallahi min ba'di mithaqi sai in yi kokari wajen fadar wa'annan ainihin wato sifofin jiya mun fara bayani akan ayar wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina akramaka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة فأتوا بسورة من مثل ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداء Allah ta'ala ya ce wa in kuntum fi raibin in kun kasance kuna cikin shakka da kokonto mimma nazzalna daga abinda muka saukar ala abdina akan bawon mu shine annabi Muhammad Allah ya ce fa'atu bi suratin min mislihi ku zo da sura misalin alqur'ani shine jiya muka ce fa'atu bi suratin min mislihi wato wannan umarni ne wanda kharaja ila ma'ana ta'jiz ya koma zuwa ga ma'ana ta gajiyarwa ba umarni ake baka ba a ce kai a'a ko da an ce kai to baka isa ba ba za ka iya ba sannan tankiri nakara cewa suratin to kowace sura ma in ka ga dama ka zaba a cikin qur'ani wacce kake ganin ita tafi maka sauki ka zo da misalin ta domin nuna ainihin wato liradatul umumi wash shumul da haka sukan ce kamar yadda muka fara magana su malaman balaga umarni yakan fita daga ka'idarsa ta asali ya shiga babubbuka jiya mun fara magana akwai akwai akwai fi'lu amrin lid-du'a talab kamar rabbi in an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya sannan muka ce akwai fi'lu amrin lil muka ce wannan kakan faɗa ga mutumin da yake da kai da shi matsayin ku Za zaka ce masa izhab ila da taquluhu liman yusawika ga wanda yake matsayin ku muka ce akwai fi'il amrin lil irsha dan shiryar da shiryarwa Allah ya ce ya ayyuhal na amanu idza tadayantum bidinin ila ajalin musamman faktubuhu sannan muka faɗa jiya muka ce akwai fi'il amrin littahadi akwai lokacin da Allah zai umarni ya ce ayi abu amma ba yi yake so ayi ba jan kunne da kashidi ake wa mutane sannan akwai fi'il amrin lit ta'jiz dan gajiyarwa to wannan yana daga ciki da Allah zai ce fa'atu bi suratin min mislihi umarni ne Allah yake umarni na gajiyawa dan babu wanda ya yake ansa wannan umarnin sannan akwai fi'lu amrin lil ibaha dan halatta abu kai kaman wakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al khayt al abyad min al khayt al aswad sannan akwai fi'il amrin lil taswiya dan daidaita abu idan yan wuta suka shiga wuta Allah zai ce musu isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum yanzu ko kai hakuri ko Allah ya saka da kai hakuri duk ɗaya ne a nan duniya ba an yi an yi ba an ce ka yi haƙuri ka ba Allah ka ki haƙura to in aka sa mutum wata sai a ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum wannan shine fi'il amri littasuya ba abinda zaka yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka yi kuka ba a ce to ai wani saboda ya cika ihu ya kamata a tausaya mai sannan ba za ka shiga wuta ba tun da ka shiga ka dake ko tari ba ka taɓa yi ba a ce ka wannan fa saboda daure su ya kamata a tausaya mai wallahi Allah zai ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum sannan akwai lil ikram fi'lu amrin saboda girmama Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga aljanna cikin aminci sannan akwai fi'lu amrin lil imtina dan baiwa shine Allah yake faɗa a Qur'ani yace fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba sannan akwai fi'lu amrin lil ihanati wat tahqir dan gajiyawa shine wanda muka bada misali wanda Allah zai ce qul kunu hijaratan aw hadida idan mutum ya isa ya zama dutse ko bakin karfe sannan akwai fi'il amr liddawa shine muka wuto a suratul fatiha cewa ihdinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici wannan fi'il amrin ne liddawa domin wanda yake sallah alama ne na musulunci da aka roƙon da yake ma Allah yana roƙon Allah ya dawwamar da shi akan wannan tafarkin ne sannan akwai ainihin wato fi'il amri littamanni dan guri akan abu kamar yadda Umar al-Qais yake ta ala ayyuhal layl tawil alan jari bi subhin wa mal isbahu minka bi amsali sana akwai fi'il amr lillati ba Allah zai ce unduru ila samarihi idza asmara wa yan'i sana akwai fi'il amr lil izn wanda yazo ya kwankwasa maka kofa yace in shigo me zaka ce masa udkhul da haka wanda suka je za su shiga aljanna Allah zai ce musu udkhuluha bi salamin aminin sannan akwai fi'il amrin littakwil in an ce ka kasance haka za ka kasance shine Allah yake faɗa a Qur'ani ya ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun sannan akwai fi'il amrin littakhir dan zabi shine fanki ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum sannan akwai fi'il amrin litta'dib dan ladabtarwa kaman fadin annabi da yake cewa ya gulami sammillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika sannan akwai fi'il amrin litta'ajjub dan mamaki kamar yadda Allah yake cewa annabi undur kaifa darabu lakal amsala ka kalle yadda suke buga maka misali amma fadallu wala yastafi'una sabila sannan akwai fi'il amrin littakzib dan karyata, Allah ya ce qul fa'atu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin sannan akwai fi'il amrin lil in'am Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyahu. sannan akwai fi'il al lil mushawarati ne annabi Ibrahim yace ya bani inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara qala ya abati fa'al matu umar. sannan akwai fi'il al lil inza dan gargadi Allah yace wa fi samud id qila lahum tamatta'u tahi. idan ka koma cikin alfiya ta Shehu Abdullahi Gwandu baituka yi ba su wuce goma ba duk ya kawo wa'annan ka'idojin na balaga ya wake su shi yasa na faɗa a wajen karatu na ce wayannan mutanen karatun da suka yi karatu ne na tashin hankali mutane na rena malamansu na gida daga kansu shi yasa kullum kana so ka auna nauyin malami to ka kalli ɗalibin shi wallahi in ka kalli rubuce-rubucen a shehu abdullahi gwandu dole za ka gane cewa lallai shehu usman ya yi ɗalibai wato mallan ya kai mallan malan ya kai malan sai kana karanta littattafan shi shi yasa wannan alfiyar tashi ta miftahu tafsir baiti 1200 da wani abu dan dalibai su haddace su san ka'idoji na tafsiri baiti 1200 da wani abu shehu abdullahi gundi da malamin da ya wannan littafin da ba dan gida bane dan waje ne littafin in ka ga yadda za a dauki littafin ana wasa shi ana koda shi sai ka sha mamaki annuqaya ya dauka na al-imamu sudi da kuma al-itiqan din shi ya waki shi cikin baiti 1200 da wani abu shi yasa in Allah yarda yana daga cikin littattafan da zamu ba muhimmanci wajen dalibai su karanta littattafan su haddace su don ya taimaka musu a gidan tafsiri da izinin Allah ya taba matsala ta nahau matsala ta sarfu matsala ta balaga al wujubu wan nazair a ciki ulumul qur'an ulumut tafsir ba abinda shehu abdullahi gondi bai taba ba a cikin wannan alfiyar tasa babu to shi yasa da ya zo magana ya haɗe su da baki da a cikin baitika da basu wuce goma ba ya ainihin wato faɗe su Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah madaukakin sarki wannan ayar da aka karanta yanzu tana daga cikin ayoyin da ake ce musu ayatul tahaddi wato ayoyi na kalubale a cikin makka Allah madaukakin sarki yayi kalubale a gurare da yawa ya ce musu qul fa'atu bi kitabin min indillahi ku zo da littafi daga wajen Allah in kun isa huwa ahada minhuma attabi'uhu in kuntum sadiqin wanda yafi shirya akan wannan littafin da nazo da shi daga gurin Allah in bi shi in dai da gaske kuke sannan Allah ya ce kul ka ce musu la in sama'atil insu wal jinn da aljanu da mutane da su taru ala an yi atu bi mithli hadha qur'an akan suna so shi sun zo da misalin wannan alqur'anin Allah ya ce ba za su zo da shi ba la atuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din ko da sashi yana kare ta sashi yana taimaka ma sashi ba za su iya ba da farko qur'anin akai kalubalanta tokal su kawo misalin shi idan sun isa kamar yadda Allah ya ce am yaquluna taqawwala bal la yu'minun suna cewa annabi ne ya kirkiri wannan qur'anin ya faɗa ya ce Allah ne ya aiko shi Allah ya ce kai ba wannan magana bane sun dai yin imani ne da aka sai ya ce falya atubi hadithin mislihi idan kun isa ku zo da ƙur'ani kwatankwacin irin yadda ya zo da shi in kwanu sadiki ne in dai da gaske kuke akan abin da kuke faɗa cewa wannan ƙur'anin ƙarya ne ba annabi bane ya zo da shi daga gurin Allah da aka gama suka kasa Allah sai ya dawo mataki na aya goma ya ce am ya ƙulu naftara sun ce annabi ƙirƙiro wannan alƙur'anin yin sai ya ce ƙulfa bi ashir suwarin mislihi muftarayatin ku zo da misalin sururi guda goma na wannan ƙur'anin ƙirƙirarru, wa da su satatun min dunillahi in kuntun sadiqin ku kira kuma duk wanda kuke ganin cewa zai iya ba ku gudunmawa da agaji wanda ba Allah ba in dai a wadda kuke cewa wannan ƙur'anin ƙarya ne to ku zo in kun isa ba za su iya ba Allah ya ƙara ce masu wa ma kana hadhal ƙuranu an tara, wannan alƙur'anin bai yiwa a ce ƙirƙirarsa aka yi min dunillahi ba daga wajen Allah yake ba ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين يسي أم يقولون افترى سيتي قل فأتوا بصور مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم مكة da aka buwa innan matakan ƙur'ani farko suka kasa aka dawo sura goma suka kasa sai aka dawo bi suratin mislihi aka dawo aka ce fa'atu bi mislihi ku zo da sura kwatankwacin ta alƙur'ani kwaɗe suka kasa to kar su larabawan makka su ɗauka cewa su kaɗai suke da ƙalubalen domin kamar yadda muka faɗa idan ka kalli larabcin makka da larabcin madina za ka ga larabcin makka ya fi ɗini ita kuma madina bariki ce saboda can sun fi alfahari da takama da larabci shi yasa wani lokaci idan allah ya tashi saukar da wahayi za ka ga ƙur'ani ba waƙa ba ne sannan kuma ba saja'u ne sannan sai ɗauki usulobi irin na waka kuma irin na saja'u kuma ba za ka ce masa waka ba kuma ba za ka je masa saja'u ba kamar yayin suratul qamari da Allah ya kira ta yace mata suratul qamari tun daga farkon sura da Allah ya ce ikitarabati sa'atu wan shaqqal qamar to har surar ta ƙare babu wata aya da ba da ra'un ta kare ba babu dan ba ƙarshen ayan fi maqa'adi sirikin inda malikin muqtadir bane da ra'un ra'un ra'un kowace aya ta dinga ƙara aiki ta rabata sa'atu min shaqqal qamar wa in yara wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattabu ahwa'ahum kullu amrin mustaqim wa laqad ja'ahum min al-anba'i ma fihi musjajar hikmatun baligha fama tugunin nuzur to haka aka je ƙarshen sura aka ce fi maqa'adi sirikin inda malikin muqtadir yanzu ga shamsi wa duhaha ba aka kare ta duhaha ba wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha har aka je fadamdama fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wa la yakhafu uqbaha saboda kwarewa ta wanda yake yin magana shi yasa da suka ga yazo da abin da yafi karfin tunanin suka sai suka ce ai waka ne sihiri ne yau a faɗi wannan jibi a faɗi wannan gata a faɗi wannan to da aka baro makka aka dawo madina su ma yayin da ya zamanto akwai wannan tahaddin sai Allah ya sake yin kalubalen a nan Madina Allah madaukakin sarki shine yace musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min misli ku zo da sura kwatankwacin alqur'ani wad'u shuhada'akum sannan ku kira shuhada'akum shine ai ahadiru alihatakum ku halatto da ababen da kuke bauta allazina tastansiruna bihim wanda kuke neman taimakon su idan abu ya taso muku mujahid yace wa da'u shuhada'akum shine ud'u nasan yashhaduna annakum aradtum ku kira mutanen da za su zo su ba da shaida cewa lalle kun iya mu'arada da alqur'ani ai shi yasa busairi yake cewa raddat balagatuha da'wa mu'aridaha raddal guyur yadal jani an al yace balagan alqur'ani ta kai farmaki ga duk wanda zai yi fito na fito da ita irin kai farmakin nan na mutumin da yake tafiya da kanwarsa ko yasa wani yazo ya taba ta ya kama hannunta ya zaka ga ya kai farmaki gurin mai da martani gurin kare mutuncinta to duk kuma wanda ya kawo mu qur'ani farmaki to haka balaga qur'ani take mai da farmaki wajen kare ainihin wato shi littafin na Allah subhanahu wata'ala dan haka kalman shuhada da Allah madaukakin sarki ya amfani da ita a nan gurin akan yi amfani da kalmar shuhada ko shahid ta koma zuwa ga ma'anoni kamar haka akan ce ash-shahidu ana nufin shi kanshi kowane annabi wanda ya dauko sako daga gurin Allah ya isar shi yasa Allah ya ce fa kaifa idza ji'ina min kulli ummatin bi shahidin wa ji'ina bika ala haula'i shahida wannan shine na farko ko sannan na biyu akan ce ash-shahidu ana nufin shine al-maliku wa al-malaku al-hafizu mala'ikan da Allah ya sa ya kula da kowa a nan gurin ana ce masa a shahidu shi ya sa Allah ya maɗaukakin sarki ya ce wa abu bin nuru Rabiha ha wa wudi sai ya ce wa ji abin nabina wash shuhada za a zo da annabawa da wanda za su ba da shaida akan aikin da ke a gaban Allah shine Allah yace a kullu nafsin ma'aha kowace rai za ta zo tare da ita ko wanda zai koro gaban Allah sannan da wanda zai ba da shaida akanta sannan akan ce a shahidu da ma'anan ummatu muhammadin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shi yasa sukan ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'ana ar-rasula faktubna ma a shahidu. sannan akwai a shahidu shine na hudu bil haƙƙi, alal, al-mashhud wanda zai shaida da gaskiya da kuma wanda za a yi shaidar a kansa Allah ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a ala nas wa yakuna rasulu rasul alaikum shahida da ka shuhada kaga shaidu a nan gurin shuhada sannan wanda aka kashe shi a wajen yaki ana ce masa shahid sannan jam'in sa shi ma mai shuhada ne Allah ya ce in yamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum sai ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lamu alladhina amanu wa yattakhidha minkum kun ga shuhada nan wanda suka mutu a wajen me a wajen yaƙi ne ya faɗa ya ce wa man yuti illahu wa rasula fa ulaika kama alladhina an'ama Allahu alaihi min na wasu siddiqina wa shuhada kun ga wancan wa shuhada din ya sha bamban da wannan kuma wash fa'atu bi suratin min mislihi wa da ume shuhada'akum idan ka ce dukkan inda kaga kalman shuhada'u da irin wannan ma'anar da ka ganta anan ka yi mata fassara to wata nan ka ga kai fassaran fassaran ta ki fituwa kai da kanka a jikinka za ka gane cewa fassaran ba daidai ba ne sannan akan ce ashahidu shahidu da ma'anan alhadir wanda ya halattu yana guri ake yin abu shi yasa Allah ya ce am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di sannan wato ababan tarayya da gunki ana ce musu ainihin wato shuhada wanda shine Allah madaukakin sarki ya faɗa a wannan ayar da haka sai Allah ya faɗa yace fa'atu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada'akum ku kira ababan da kuke bauta mu wanda ba Allah ba wanda kuke ganin za su iya kawo muku agaji in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi wato fi ma qultum cikin abin da kuka faɗa cewa wannan alqur'anin annabi ne ya kirkiro shi ƙarya ne daga gurin Allah ko cikin abin da kuke da iko a kan shi wajen mu'arada fito na fito da wannan alqur'ani ba Allah ya faɗa ba a wani gurin ya ce wa idza tutla alaihim ayatuna idan annabi ya ya karanta musu ayoyin mu qalu sai su kalli annabi sai su ce launa sha'u la qulna misla hada ai wannan magana da ka zo kana faɗa mu ma mun ga ma za mu faɗa irin ta in hada illa asatirul awwalin ai ba kuma ne tatsuniya ce kawai ta mutanen farko kake zuwa ka karanta har wani da zai juwa yace wai Allahumma in kana hada huwa alhaq min indik Allah in wannan Qur'anin gaskiya ne daga gurinka fa amtir alaina hijaratan min samai Allah kai mana ruwan dutse na bala'i daga sama ka san an dade ana baro ta ba ko kuwa awai itinabi azabil alim to shine Allah sai yace fa illan taf'alu wa lan taf'alu na'am fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara Allah ya ce fa'in lam taf'alu idan ba ku iya kawo misalin Sura ɗaya ta Alƙur'ani ba yanzu, walan taf'alu nan gama ma ba za ku iya ba, da ka fattakun nara, ku du tsoron wuta allaci huku da hannasu wal hijara wacce makamashinta mutane ne da kuma duwatsu iddat wacce ita wutar an yi tattalin talil kafirina ga kafare masu musun bauta ma Allah subhanahu wa shi shi kaɗai. Allah ya kawo cewa fa illan taf'alu fa illam taf'alu ga sharadi sannan kuma ga lam aka kawo harfu nafain wa jazmin wa qalbi domin dama ana ce masa harfu nafain ne dan korewa yake wa jazmin yakan sa fi'ilun mudari ma'anarsa ta tashi daga mudari ita koma madi shi yasa ake ce masa wa ƙalbin? wa jazmin kuma yana sa jazma sannan aka kawo walan lan shi kuma harfu nafin wa nasbin wasu yana kore abin da za a yi yanzu da abin da za a yi nan gaba shi yasa a kawo fa'illam taf'alu to walan taf'alu yin amfani da wannan jimlar malaman balaga suna cewa wato yin amfani da lam ta biyu lan to yufidu dawamu tahaddi yana fa'idantar da wannan ƙalubalen fa yana ci gaba fil madi wal hadir wal mustaqbal a da Allah ya yi ya yi yanzu kuma har gaba Allah yana ƙalubalanta duk duniya in ta isa ta zo da misalin sura ɗaya na alƙur'ani in an isa kuma har yanzu ba iya ba wancan mutanen da ƙur'anin yake magana da su larabawa ne fusaha wanda lokacin da larabcin yake tataccen larabcinsa wani abu na gurɓacewa bai shige shi ba amma yanzu da wasu abubuwa ma suka shiga larabcin sai a hankali kaga ka haɗu da balarabe a hanya kame larabci ya ce wannan larabcin ƙur'ani ne sadakan lawal aziz shi yana ganin ka masa da nan kawai wannan larabcin da kake bata lokaci kake ya kamata sai an je aji ne ake wannan larabcin ba a kan hanya ba ya ce maka sadakan lawal aziz da haka Allah sai ya ce fattakun nara da haka ku ji tsoron wuta da haka suka ce a wajen fattakun nara akwai ijazin sarif su malaman balaga ilal ghayatil maqsuda wato jauhariya akwai ainihin wato takaitawa wanda yake karkatar da mutum zuwa ga makurar abin da ake nema da haka abin da Allah yake nufi fa in ajistu in dai kun gajiya ba za ku iya zuwa da misalin wannan qur'anin ba sura ɗaya ko da in na a'tina kalkausar ne to fa khafu nar jahannam to ku ji tsoron wutar jahannama bil imani bil qur'ani wa bin nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ku yi imani da ƙur'ani ku bauta ma Allah shi kaɗai kuma ku yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa an nasu wal hijara makamashin wannan wutar ita ce mutane da kuma ainihin wato addu'a malamai sun ta maganganu da haka shi allamatin ƙwar'ani da abin da ya in dai akwai ayar da take fassara shi zai ce malamai sun ce kaza kaza kaza kaza amma abin da yake bayyana wannan ita ce aya kaza da ta zo a guri kaza Allah ya faɗa a wani gurin ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi ku dinnan da abinda kuka bauta mu wanda ba Allah ba sai ce hasabu jahannam wato makamashi ne na jahannama antum laha wariduna a lokacin ba gumaka suke bauta ma na katako ba da duwatsu da waye da waye to wannan gumakan da suke bauta wa na katako da waye da waye Allah sai ce innakum ku dinnan wa ma ta'buduna min dunillahi da abinda kuke bauta mu wanda ba Allah ba to hasabu jahannam wato makamashi ne na wuta antum laha wariduna kuma sai kun cizga mata sai kun gangara mata inji Allah dan haka wannan shine dan haka Allah ya sake faɗa a suratul talaq ko suratul tahrim yace ya ayyuhal na amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qulu annasu wal hijara sai ce alaiha mala'ikatun gilazun shidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma da haka makamashinta ita ce ainihin wato mutane da kuma ainihin wato wannan abin nan mutane da kuma gumaka da kuma duwatsu da suka ainihin wato bauta musu shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar akan wannan sannan ga mala'iku wanda ba sa jin tausayi da Allah ya ce su bige su bige yadda ka san idan kana zaune ka abinci kana numfashi haka kake jin daɗi to su kuma su dake ka haka suke jin daɗi saboda Allah ya sa su aiki suna yi saboda su la ya asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ba yarin renin wayan da ake ba a ce wani wani wali duk da ƙarya aka mai yana cikin tafrihul khatib fi manaqib tajil awliya burhan al asfiyai wani ya fito ya kare wannan magana kuma ba za ta kare ba renin hankali wai mala'ika ya tura wani Allah ya tura mala'ika ya je karɓo ran wani ya ji ya karɓo rai shikenan sai ya zamanto cikin rayukan da shi mala'ikan ya karɓa akwai ran wani ɗalibin wani shiri sai matar ta samu algata malam ta ce algata malam mala'ika ya ɗauki ran ɗalibin kawa ne yana dubawa sama sai gan shi yana tafiya sai ya bi mala'ikan a sama ya je ya ce bar ran ɗalibina da ka ɗauka ya ce a kasan fa Allah ne ya aiko ni ya ce ka bani na ce wannan fa yana nan fa a rubuta ba karama wani ake faɗa ba kuma in ka ce wannan abin ba daidai ba ne a ce kana zagin wali da yake ba shi kici-kici kiti kitikir aka kama kokowa da mala'ika da shi a can sama ba can da ya mamaye mala'ika ya ɗauki mala'ika ya buga shi da ƙasa da haka duk rayukan da ya ɗauko ranar sai suka gudu sai suka koma inda suka gudu da mala'ika ya tashi sai ya damfaru wajen Allah Allah ya ce ina rayukan da na tura ka ne sai ka karɓi? ya ce Allah ai kafi ni sanin abin da ya faru tsakani na da bawan kawa ne ya ce ai kaga matsala da aka da ya ce ka bashi ai da sai ka ban mai ɗaya. ba ga ka kajin yanzu qur'ani fa Allah da ce la ya asunallaha ma din ba ismu musul ban duk abinda Allah ya ce su sai sun yi abinda ya ce su bari sai sun bari la hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun haka Allah ya ce amma sai gashi a littafi ana karantawa wai an dauki malaika an buga da ƙasa. kuma a sama ma aka bi shi aka buga shi da ƙasa. kuma in kai magana kace wannan abin ya ci karo da Qur'ani ba daidai bane kuma kaga wani ya fito yana kare wannan fa sai ce ai kenan zagin waliyi ake ba a san waliyi Allah ya ce uiddat lil kafirina an yi tattalin wuta ga kafire ne shine masu musun ta Allah subhanahu wataala masu ƙaryata manzanni da shari'ar da Allah ya aiko shi yasa al-Imam Ibn ya yace da Allah ya ce uiddat to wannan dalili ne wuta na nan an ajiye ta tana jira tana nan dan haka Allah ya faɗa a surata Ali Imran yace wattaqun nar allati uiddat lil kafirin sai ce wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko Allah zai muku rahama haka yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqina ita kuma dan haka da wuta da aljanna kowace an yi tattalinta tana nan shi yasa al-imam al-qahtani yake cewa wal jannatul ulya wa naru jahannami darani lil qismaini da'imatani yace da aljanna maɗaukakiya da wuta gidaje ne guda biyu suna nan Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sa an ajiye su domin akwai aqidun da suke cewa ma ba ma wuta ba aljanna ga baki ɗaya haka zaka ga ana tama mutane renin hankali da yin wasu abubuwa wanda ainihin wato ba daidai bane da haka wuta tana nan an ajiye ta Allah madaukakin sarki ya tattalin ta aya ta gaba yace wa bashir ladina amanu wa ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar كلما رزقوا منها من الحجارة المسكا قالوا هذا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ya ce wa bashirin lazina amanu 'Aima wanda suka yi imani bushara wa amil salihati kuma suka aikata aiki mai kyau anna lahum jannatin lalle suna da aljanna wacce tajri min tahti hal anharu wacce koramu suke gudana a karkashin kullama duk lokacin da ruziku aka azarta su aka ciyar da su minha daga cikin ita aljanna din min samaratin rizqa wato daga ‘ya'yan wato itace na arziki ƙalu sai su ce hadal lazi wannan abin da aka ba mu rizukuna min ƙablu an kawo mana shi a matsayin arziki kafin wannan lokacin wa utu bihi sai a sake zuwa musu da wani mutashabiha wanda ya kama da irin wannan wato wajen wato wajen launi amma ba su kama wajen ɗanɗano ba walahum fiha azwajun mutahhara kuma suna da mata waɗanda aka tsarkake wahum fiha khalidun kuma za su dawwama a ciki wannan yana daga cikin abin da qur'ani yake shi yasa idan ka tashi tun daga qur'ani yana da masadiru guda hudu akwai qara'a ya qara'u qira'atan akwai qara'a ya qara'u qara'in sannan akwai qara'a ya qara'u qar'un sannan akwai qara'a ya qara'u qiran wa'annan guda hudu qara'a ya qara'u qira'atan wato karatun wato qira'atan da ma'anan maqaru abinda ake karanta kuma qur'ani ana karanta shi sannan qara'a ya qara'u qara'in qara'in shine ad-dala'il abinda zai nuna maka cewa akwai abu kaza samun qur'ani a gaban mu yana nuna mana cewa akwai Allah subhanahu wata'ala sannan qara'a ya qara'u qar'un shine hadawa alqur'ani kuma a hade yake sannan ƙara'a ya ƙara'u wato ƙiran wanda ya haɗa aikin hajji niyya guda biyu tamattu'i da ifirari sai a ce yana ƙira ne to da haka qur'ani yana haɗa abu guda biyu ne da ya maka maganan mutumin kirki zai maka maganan mutumin wa banza shi yasa Allah yana gama da yace wattaqun naral lati uiddat lil kafattaqun naral lati uqulahan hannasu wal hijara uiddat sai yace wa bashiril ladina amanu a ma waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau bishara da haka sai zamantu wa bashir alwawu hasu ma qabla hala mahallal hamil al-ira bashir kuma fi'il amrin ne kai musu bishara da haka sai ya zamanto mudari'in sa yubashiru mazdarin sa shine tabshir da haka alladhina amanu shine fi mahalli nasb maf'ulun bihi da haka amanu din baki dai wa amil salihati jimla ce sila la mahalla la hamil al ta ainihin wato amanu din shi yasa a wannan ayar idan ka dauke ta akwai abu guda hudu na farko akwai al-mubashshir mai yin bishara da haka daga bashara ko yubashshiru ismu fa'il mubashshir waye mubashshir a ayar shine annabi Muhammad da haka shi Allah ya ce masa wa bashir. kuma ya fito da wannan a cikin wasu ayan Qur'ani qarare ce ya ayu annabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran shine almubashir din da yake nan ko da haka sai kuma wanda ya tsaya matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a cikin al'ummarsa wajen yi wa al'umma ta bishir din da haka yana cikin mubashir din sannan nabi akwai almubashiru bihi abinda aka yi bishara da shi a nan ayar mai aka yi bishara da shi ita ce aljanna sannan kuma akwai ainihin wato almubasharu almubashar wanda aka yi mabishara suwaye aka yi mabishara su ne masu imani akwai wanda aka yi mabishara masu imani akwai abin da aka yi bishara da shi shine aljanna sannan me sababin ai maka bishara shine al-iman wal amal salih imani da aiki mai kyau Don haka da Allah ya tashi ya faɗi mai bisharar shine annabi Muhammad ya ce wa bashir sai ya faɗi sababin bisharar shine al'imanu wal Salim sannan waɗanda aka yi ma bishara su ne masu imani abinda aka yi bisharar da shi shine ainihin wato aljannar Allah subhanahu wata'ala da haka irin wannan malamai suka ce ita kalmar bishara idan an yi amfani da ita asali shine akhbir ka ba da labari wal bisharatu kullu khabarin kullu khabari siriqin duk wani labari na gaskiya ta tagayyaru bihi basharatul waje, wanda in an faɗa maka da an kalli fuskar ka za ta canza wa yusta'malu fil filkhairu wa shar idan an faɗa maka cewa ga wani abu na alheri ya same ka zaka ga fuskar mutum tana bada sako na alheri idan an faɗa maka kuma an ce ga wani abu na muni ya samu to zaka ga fuskar mutum tana bada wa shi yasa har bahaushe ma ya ce labarin zuciya a tambayi fuska ba ka bahaushe ce ba to bishara a baka wani labari wani abu zai same ka na alheri ko kishiyar alheri tun kafin abin ya samu idan mai kyau ne to bishara ce ta alheri in mara kyau ce to an riga an samu matsala shi yasa a wancan lokacin Allah ya ce ma larabawan jahiliya wa idza bushira ahaduhum bil unsa walla wajhuhu muswaddan idan aka yi maɗayin su bishara cewa ya haifi ya mace Allah ya ce zaka ga fuskar shi ta tinnike ta yi bakin irin ya tawara min alqawmi min su ima bushira bi yana koyewa mutane saboda munin abin da aka yi masa bishara da shi A ayamsikuhu ala hulin ko dai ya riƙe ta a wulakanci ba ci ba sha ba ɗaukar nauyinta am ya dusuhu ko ya je ya buɗe ta ya sa ƙasa ya rufe ta a ciki Allah ya ce ala sa'a masu yin irin wannan aikin aikin su yayi muni to akwai jahiliya ta da akwai jahiliya ta yanzu yanzu wasu da an ce an yi haihuwa ka ji ya ce mu ne ko su ne ba haka ban in an ce mace ce sai ce to an kuma mace ta haihuwa wannan wata jahiliya ce take motsa akwai yadda muka je karatu wata mata ta rubuta ce dan Allah a taimake ta da addu'a tana da ciki ta haifi ɗaya biyu uku mata ne ga na hudu mijin ya ji ya sai wata mutuke ke bula yara ce ya ce wallahi in ta ƙara haihuwar na hudu mace shi kuma wallahi sai ya mata duka shi ne ta ce don Allah a taimake ta da addu'a ga halin da take ciki ranna ta haihu na hudun sai Allah ya sa kuma sai ta haifi namiji yana can wajen harkokinsa aka buga mai waya aka ce ai ta haihu ran shi a ɓaci yana jiran ya ji an haifi mace dawo gidan ya bala'i sai aka ce ai namiji ne sai dariya irin bos ya sa an kawo mai abtu a kwando sai ya ce wai dama kyale ta fi yi wai ba ga shi ba yanzu da yanyi ɗaukan mataki wai dama kyale ta aka shi ya sa ta kyaye wa mata to kaga wannan ai wannan jahiliya ce Allah subhanahu ta'ala ya tsare mu eh? to saboda haka ana nuna mun cewa lokaci yayi an gane Allah ya faɗa mana ya ce wallazina istanibu taguta wanda suka nisanci dagutu an ya abuduha ba sa bauta ma dagutu wa anabu ila Allah kuma suka maida al'amarin su zuwa ga Allah sai Allah ya ce lahumul bushra sai ya ce fa bashir ibad suwaye yadda yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullahu wa ulaika hum kawa bayina bishara suwaye sune wayanda za su zo su zauna su saurari magana sai su ɗauki maganar da tafi kyau su bi ta babu magana ko mafi kyau a duniya kamar maganar Allah da maganar Annabi Muhammad yasa Allah yake wattabi'u ahsana ma unzila suka bi mafi kyan abin da muka ainihin wato saukar to kamar yadda wancan ranar na faɗa muku na ce ɗaya daga cikin mu wato da ainihin wato abubakar riba ya wannan majalisi ya kuma sake wa yau an gane saboda haka za a yi hakuri ni zan tsaya don bashi yana da minti ainihin wato goma da in yana da bayanai da ya kamata yi ilka'i zuwa ƙa'izan tashi ne da kujera a eh, sai zo ya zauna nan ba ya zo ya ainihin wato yi ilka'in bayanansa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala eh gaskiya na so in yi magana ma farko na manta ne akwai ɗaya daga cikin ƴan uwa da ake tare da shi Dr. Jamilu Zarewa ya baro ina ganin Kaduna ne zai koma a hanya shekaran jiya da daddare jiya nake gani Bashir journalist ya turo min cewa an tare shi a hanya an so a kashe shi dai Allah ya tsallakar da shi da gaba an kwace motarsa da wayoyinsa da kuma abubuwansa na san da jamilu zarewa sananne ne musamman wanda suke harkar social network facebook da whatsapp ya zo nan mako to kaga yana kokari musamman wajen amsa fatoyoyi to saboda haka a yi masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya takaita abun ya kuma ba shi lafiya motar ma na samu labari an gano motar wannan shine Allah mu kuma ya tsare mu dan tsarkin sunayensa da haka akar makalla bismillah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 da ke wani anguwa ta gwiwa locus kuma gidan samarot eh, samarot gidan yayana alhaji bello gwiwa kwamishinan hilayi da gidaje ah, alhamdulillah ziyara ta wancan sati muka zo muka saurari kuma ilimin da a sheik musa asadu sunna zakin sunna yake gudanarwa a wannan masallaci da kuma sauran wuraren da ya bakunce mu daga Kaduna fatar mu Allah subhanahu wataala sakan kama malam da alkhairi eh, gaskiyar magana malam yana kokarin karantar da daliban ilimi hanyoyi na fahimtar littafi Allah da kuma sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fahimtar manhaji na ahli sunna wal jamaa eh, ya karbi sunansa ahli wato asadu sunna zakin suna kuma dodon kyan bidiya ya karantar da sunna kuma yana na yana ciki cigaba da wa. fatar mu Allah ya kara mu rayuwarka barka. kuma wannan hanyar da ka dauka ta kokarin yada ilimi Allah shi muka jagoranci shi sa wannan abu ya zan daga nan har zuwa shiga aljanna ah, yana ga gudanar da wayannan karanci karanci gurare guda biyu kuma duk kowa ne gurare idan ka tafi sai abun ya baka shawa saboda ka gaskiyar mu magana muna addu'a Allah saka kan kama malam da alkhairi sannan kuma shi kuma babban yaya na da Allah ko ba shi ikon yin wannan kasaitaccen masallaci kuma ya mika shi sunna Allah gina masa gida aljanna wato wannan ya dan ya faranta mini rai ba wai ya dan faranta min ba ya faranta mini rai kure da gaske kuma na fahimci wasu ababi da dama daga cikin su ina fahimtar cewa a Sokoto sai mu wa Allah godiya wato sunna ta kafu a sokoto me yasa nake haka saboda duk inda ka tafi a majalisun da ake karantar da malaman sunna suke karantarwa zaka samu matasa sun cika wannan gurin kuma cikar da ba za ka same shi ba a wasu makarantun ne ko kuma wasu majalisu inda ba na ahli sunna ba wannan abu farin ciki ne kure daga ciki. duk wani majalisin da ka sani na malaman sunna suna koyarwa a cikin sokoto to za ka iske matasa sun cika a wannan gurin kuma sun cika hamma sun baci ya nuna suna ta yi ne suna ta kafa a sokoto ke je ka majalisar dr mansur kaga yadda aka taru yadda matasa suka taru suna karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen a habibu yahya kaura kaga irin yadda matasa suka taru a wannan guri ana karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen waton a shek sa'id alhassan jinjir kaga yadda ake karatu ake yada ilimi kuma yadda ɗalibai suka taru ana karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya je ka wajen malam bashar ɗan hili ko ka kaga irin yadda ɗalibai suka haɗu suna karɓar ilimi ɗaya bayan ɗaya duk a cikin wannan birni na sokoto je ka wajen malam ahmad helele eh, kaga irin yadda yake bayar da ilimi suna tana tashi ɗaya bayan ɗaya ana karantar da suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jika wajen malam bello na malam ka kaga irin yadda ake karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gari na Sokoto kai dukkan majalisun da ake karantarwa inda ba sa kidayuwa cikin minti goma da malam ya bani zaka iske cewa in dai kurarin da ahli sunna ke karatu ne zaka ga matasa an cika sannan kuma an zo ana saurare ilimi kuma ana bayar da ilimin domin su ahli sunna suna da abun da suke bayarwa wanda baya da abin da yake shi shine in kama sai kage yana kami kami ya rasa abin da zai bayarwa shi saka ba zai tara dalibai ba ina wasu an gano nan su ahli sunna dama suna da abin da suke bayarwa domin suna da littafi Allah suna da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani majalisin da ni ambata nan da wanda ba ambata ba cikin majalisu na ahli sunna wal jamaa ina jin ba ambace na Sheikh Malam Musa Ayyuba Lukuwa bugo shi ma idan ka tafi zaka yi sai matasa sun taru ana bayar da ilimi kuma ana karban ilimi wato duk wa'annan guraren idan ka fahimce su idan ka tafi zaka ga akwai abin da ake bayarwa domin littafin Allah ake bayarwa da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin wasu guraren da ba na ahli sunna ba kila za a ji ana baka labarin labarin da malai ya bamu yanzu na dan fashi da makami da yake yi fashi a sama kuma kuma wai bai ga wanda zai wa fashi ba sai mala'ika so da Allah ya ya za a yi eh, me za ka tsinta a wannan guri shekaran jiya nake ji ba ma da dadewa ba shekaran jiya nan nake ji wani daga cikin malaman bid'a yana wa'azi har aka bi labarai shekaran jiya cikin wannan watan da muke cikin sa cikin Ramadan nan yana wa'azi yana cewa su yana so sai nuna ma mutane su suna da daraja yace wanda ma an musulmi zalla wanda an musulmi zalla wanda yake aikata abun da Allah ya ce mai ya aikata kadai ya samu rahama har ya samu shiga aljanna ballenta mu da muke abinda Allah bai samu ba <laughs> shekaran ya faɗo nan su suna su yana gani su sun kai wani matsayin da su suna aikin da Allah bai sa su saboda ka su daraja su ta wuce musulmai su musulmai sun tsaya inda Allah ya tsaye su ne inda Allah ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so amma shi su kuma daraja su ta wuce wannan suna aikin da Allah ma bai sa su ba su suka azaba kansu da ba shine bidiya ko ba shine bidiya ba ne bid'a ya Allah ka kare mu daga bid'a Allah ka raba mu da bid'a da kuma inda ke kokarin da bid'a muna roƙo Allah subhanahu ta'ala ya taimaki sunna da da ke karantar da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan gaskiyar magana wato asali suna alaka ta da shi ba ta yanzu ke ba ta daɗe muna da hulɗa tsakani da shi kwarai da gaske kuma hulɗa ta da'awa kuma mutanen da ke kokarin shiga ta social media bangarori na wato kafafen yaɗa labarai gaskiya suna amfana kwarai da gaske da karanci karancin da malam mafi yawan laccocin da yake ka same su a social media kwarai da gaske ana posting ɗinsu a WhatsApp da kuma Facebook kuma da muhabarorinsa da karance-karancen da yake da littafan da yake sawa da guraben da yake zuwa duk ana posting din su Gaskiyar dalibai suna amfana Allah ƙara ma albarka malam Musa muna roƙon Allah subhanahu wataala ƙara muna yawaita muna ire-iren ku sannan kuma wannan yana zama kalubale gare mu mu ma mu tashi mu yi karatu domin gaskiyar magana da'awa ba ta yiwuwa sai da ni sai da karatu sannan kuma idan aka ce matasa suna da hamasa ta musulunci kuma ba a karatu to yakan kawo matsaloli da dama domin zai kai ga inda za a rinka tayar da rigingimu kawai ba wai abin wato ba rigima ta fahimtar gaskiya ba idan aka ce matasa ga hamasa musulunci amma kuma ba a karatu kuma ba a kusantan majalisu na ilimi to za a kama rigingimu ne kawai wanda ba sa da tushe ba sa da asali wanda ba ne manufar musulunci ba ba ne musulmi har sunna da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fatar mu Allah karbi ibadodi mu gaba daya wayannan malaman da suka zo suna karanta da mu a cikin wannan birni na Sokoto muna roƙon Allah subhanahu wataala kan ka musu da alkhairi kuma ya sanya cikin mizanin kyawawa ayyukan su Allah shi ba lafiya ladar da ke cikin wannan karance karance kuma shi mu ikon halarta irin wa'annan gurare domin amfana da irin ilmukan da ke yadawa a wa'annan gurare nan zan dakatawa insha Allah akramakallah wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik a tashi a kira mun tiya akwai sanarwa guda na farko fadilatul doktor muhammad masur ibrahim ya ba da umarni cewa a sanar maganan kwamitin marayu da ake da shi cewa duk wanda yake da wata gudunmawa da zai bayar ta kuɗi ko ta abinci ko ta kaya to sai dai malam dalla mun san tsari wanda za su bayar mata ina za su bayar kuma wa za su ba to in anan ne wanda ya kawo ɗaya daga cikin ɗan kwamitin wannan masallaci su zai nema ɗaya kenan sannan na biyu ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar akwai littafin tazinin warfatu na abdullahi gwandu an gane littafi ne yana da muhimmanci ƙwarar gasken gaske na farko akwai luga a cikin shi ta hanyar sanin ɗaiɗaikun kalmomin larabci masu nauyin gaske na biyu karanta littafin yana sa mutum ya san me ya faru a tarihi wanda har su shehu ta kai da suka yi jihadi banda Allah ya taimake shi Abdullahi Gwalli ya rubuta wannan littafin to da karerayin da za a yi wa shehu da sunan jihadi a nan ƙasar da suna da yawa to da aka sai maka ga cewa za mu yi daura ta kwana ashirin da ɗaya da biyu da uku da hudu da biyar amma a masallacin abu huraira daga azahar zuwa la'asar awa biyu ne za mu gwada mu gani ko za mu iya sauke littafin a awa goma da haka idan ashirin da ɗaya ta yi kowa sai nemo littafin shi na taziyinu sai mu haɗa a can kuma kamar yadda dakta ya yi magana yanzu dakta abubakar riba insha Allah ta muna so da izinin Allah za mu mai da ita markazi ne kusanta da haka za mu dinga bullowa akai akai muna lekuwa muna koma insha Allah ba za dai mu tare a nan ba amma dai za mu dinga lekuwa muna koma wannan shine da haka da izinin Allah na san kwarin gasken gaske ɗalibai suna da wasu yunwa da kishirwa na karatuttuka a wasu janibobi kwarin gaske gaske to da izinin Allah ba mu ce mun san komai mu ma ɗalibai ne yanzu muke neman karatun amma da izinin Allah za mu iya ƙoƙarin mu gurin sauke wannan nauyi wannan shine saboda haka Allah ya mana albarka kowa Allah ya mai da shi ainihin wato gidansa lafiya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum